واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما قوة محرم إدراء النبى عليه الصلاة والسلام دبودا لتريه حدود أربعين دهدو wanda ya dace da takwas ga watan takwas shekara ta 2022 miladiyya a ci gaba da karatu na sharhi na nawakidul islam mai sunan tafsirul anam bi sharhi nawakidul islam na babban malami abdulaziz bin abdullah rajihi wanda wannan shine karatu na biyu a wannan littafi a masallacin jami'u zamzam yake cikin markas na jama'atul wa'azi wal irshadi islam wanda karatu na farko mun ji tarihin wannan malami wanda ya sharhin nan mai suna Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi sannan mun ji mukaddimar da yayi da wannan ta'aliki da muka kara na babban malami Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahimallahu al-jami yau kuma za mu shiga cikin littafin tsundum littafin Sheikh bin Abdul Wahab kenan mai suna na wakil Islam malam bin abdulwahab ke cewa ilam yake cewa ilam anna nawaqid zal islami ashar ka ya kai mai karatu lallai abubuwan da suke warware musulunci guda goma manya-manyan guda goma malam mai sharhi ya sa nan ba ya sauka kasa yake cewa ma'ana ilm yace ilam hada amrun bil ilm wannan umarni ne da ayi ilimi a tashi a nemi ilimi a nemi karatu wal ilmu wal ilmu ma ma hakama zihnu al jazim yani tayakka shine abinda tunani ya yanke da shi shine yaqini in ka sami a akan abu za a ce ka sami ilimi amma idan kana shakka akan abu to har yanzu ka sami ba ba ka sami ilimi a kan? to malam yace ne in ka samu abu na zuciya ta yanke abu kai tsaye ya zama yaqini aika ta shi ne ake kiransa da ilimi wa'alam يقينا أن الإسلام ينتكذ بوايد من هذه النواكذ العشر ما لا يتسي أكي مكراتوك ثاني كما يندما لن يفعل أكوي أبو بوا قدا قوما لسكي ورور مسلمتي to ya shari yake cewa duk ɗaya daga ciki yana sa musuluncin mutum ya warware ya rushe ya warware ya rushe kamar yadda alwala take warware wal ilmu khilafu zan mala yace idan aka ce ilimi shine sabanin zato in aka ce zato a yanzu ba san ilimi fal ilmu huwa al yaqin mala yace ilimi dai shine yaqini yani ka yakana wajzama bi anna al insan idha fa'ala naqidan min hadhihi an nawaqid kharaja min al islam abinda mala yake cewa shine ka sani kuma ka tabbatar cewa duk wanda ya ɗaya daga cikin abubuwan nan da suke warware musulunci ya sani fa sa ya rushe wani ya iji zin bi zalika min gairi shakkin wala wahumin wala zan ka yanke yanke cewa ka sani yanke cewa ba tare da shakka ba ko wani dogon tunani mara kyau ko wani zato cewa musulunci na iya warwarewa da ɗayan guda goma ɗin واعلم علما جازما أن الإسلام ينتقض بواحد من هذه النواكب الأشرة ما لم يشري كتاك سني تشوى سني نين كتشيوا للي مسلمتي ينا وروري وادغ ديدا بسكين ودن أبو باب داكو وأنك قوما يقول ما لا ya kawo abubuwan da suke warware musulunci sun سنكي guda 400 da wani sannan malam abdulwahab shi ma ya yi wannan ishara shi wannan mai asalin littafin kenan a cikin littafinsa mai suna a durar rustaniya ya yi bayanin cewa abubuwan da suke warware musulunci sun fi guda ɗari hudu sun fi guda ɗari hudu kamar yadda malam haitari shi ma ya faɗi kaga kenan wannan guda goma su ne usul su ne manyan jigogin abubuwan da suke sa musuluncin mutum ya warware wal wannan shine abin da wale ya fara da shi ilam anna na al-islam ashir ka sani cewa abubuwa guda goma nan suna warware musulunci sai malam ya fara da zero Sheikh bin abdulwahab ya ci gaba da cewa bil awwal ashir abu na farko da yake warware musulunci shine yin shirka mutum ya bauta wa Allah tare da wani Allah ya ɗauki wani abu da ake wa Allah shi kadai ya yi wa wani Allah shi ake kira da ashirku billah قال المؤلف رحمه الله الأول الشرك في عبادة الله تعالى abin da yake warware musulunci na farko shine hada Allah da waninsa wurin bauta sai ma ya kawo ma aya guda biyu akan girman shirka cikin suratul nisa Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah ta'ala baya gafartawa wanda ya mutu yana shirka da shi amma wanda ya mutu yana wani laifin ba shirka ba Allah ta'ala ya ga dama zai gafarta ko da ya masa azaba inda akwai imani karshe da zai shiga aljanna sabanin shirka wanda yake shirka ya shiga wuta shi kenan bai bai ba maganar kuma gafara Allah ya kiyaye sai ma da ya sake tafiya sotul ma'ida ya kawo fadan Allah ta'ala innahu man yushrik billah Allah ta'ala yake cewa yanda lamarin da sha'anin yake duk fa wanda ya shirka da Allah to ya sani cewa faqad harrama Allahu alaihi Allah ta'ala ya haramta masa aljanna kwata kwata wa ma'awahun na sannan gidansa shi ne gidan wuta wa malin zalimi na min ansar Allah ta ya ce za a zalimai ba su da mataimaka duk wanda yake shirka ba shi da zai taimaki sharan alkiya Ta sai malam ya baka wani misali daga cikin nau'i na shirka ɗin. sai ce wa minu azabahu li daga cikin abubuwan da yake shirka shine mutum ya yanka maimakon yanka ubangiji ko da sunan Allah sai yanka wani abin gunki abin bautarsa ko wani boka ya kira sunan aljani ya yanka don yi wannan malamin ya shi kamar wuli lijin ni a aulil kabar malamin ta kamar da suke yanka aljani boka zai ce a yanka kaza a yi kaza ko kuma kabari mutum ya zai yanka wa kabari ko a gaban kabarin ko a gida amma kabarin ne a zuciyar ya yanka wannan kabarin wannan mutum ya yi shirka wa iyazu malam mai shari yake cewa hada huwa nakid al-awwal min nawaqid al-islam wannan shine abu na farko daga cikin abubuwan da suke warware musulunci wa huwa shirku fi ibadati Allah ta'ala ne shirka a gurin bautar Allah subhanahu wa ta'ala sai aka sake sa nan ba a ƙasa ne malai ya sake sa nan ba ya sake sauka ƙasa ya yi dogon bayani akan ita kanta shirka a shirku huwa matakada ند من دون الله هو اتخاذ ند من دون Shirka shine a rike a rike wani abu ba Allah ba kamar me ya du'uhu kama ya du'ullah mutum ya dinka kiran wannan abun kamar yadda yake kiran wannan Allah kamar yadda yake kiran Allah yana kiran wannan abun bauta wa yarjuhu kama yarjullah yana kwaɗayi da fata a gurin wannan abin. kamar yadda ake kwaɗayin rahamar Allah da abin da ba wanda yake sai Allah shi kuma yana yi ga wani kama yukhafullah yana jin tsoron wannan abin kamar yadda ake jin tsoron Allah wa yuhibbuhu kama yuhibbullah yana son wannan abin bautar kamar yadda yake son ubangiji wal iyaz billah wa nahu dalik da makamantan su wa hada huwa ash-shirku al-akbar mala yace wannan shine mafi shirka mafi girma alladhi arsalallahu rusul wanda Allah ta'ala aiko da manzanni akan raddi akan wannan wa anzala al-kutub ya saukar da littafai akan wannan lin nahyi anhu dan ayi akan shirka duk manzanni da suka tun da annabi mu azwa annabi muhammad alayhi salatu wassalam sun zo ne da su wannan tauhidi ne wannan shirka a yi tauhidi kar a yi shirka wa takfiru ahli sannan aka kafirta wanda suke yin wannan shirka wannan an ɗauko shi daga sharhin duniya ta ibn al-qayyim na wani malami mai suna ibn is shi yayi wannan bayanin na menene shirka sannan aka sake kallon littafin madarijin salikin aka sake fito da wata fa'ida dai akan wannan wa shirku nau'an shirka kala biyu wa ba ba'dhum yuqsimuhu ila thalath wasu kuma suna raba shirka har kala uku akwai akbar akwai asgar akwai khafi guda uku kenan go akbar asgar khafi suka ce a koma madarijin salikin na babban malami ba na al-qayyim rahimahullah za a samu sannan mala yace a sace koma littafi mai suna anwa'ut tauhid wa anwa'ush shirk na Sheikh Abdulrahman Dini Hassan shi ma ya kawo bayani akan menene shirka sai malam arraji ya ci gaba da cewa shi ma kan ya yi ma nakali daga wani littafin nan kuma zai larabcinsa da kan malam yake cewa ta'arifu shirka me ake nufi da shirka قال الشيخ محمد بن عبد الله في تعريف الشرك sai mala ya ce ma babban malami sheikh bin abdulwahab shi ma ya ta'arifin shirka da cewa huwa sarfu nau'in min al'ibada ila ghairihi shi ne a ɗauki wani abu da ake wa Allah kaɗai a yi wa wanda ba Allah abin da ake wa Allah kaɗai a yi wanda ba Allah ba lalle an yi shirka da ubangiji subhanahu wa ta'ala wal iyadu aw huwa an yad'u ma ko kuma ka kira wani tare da ubangiji Allah za ka kira gurin bauta addu'a da sauransu sai kuma kake kiran wani shehunka ne malaminka ne shugabanka ne kake kiransa irin kiran da ake wa Allah to anan mutum ya yi shirka أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها قوكم متم يدوكي وانا أبدا أكي وأن لا وألا شكرا ييو وانا أبدا شما نوعي لنا شرك وانا اشت تعريف الشركة ده شيخ بن عبد الوهاب يأيد كانت يأيد كانت وذكر المؤلف رحمه الله دليلين ما لا يتقبر شريعة كأبن ما لن يكاوه da ya kawo menene shirka kuma sai ya kawo ma dalili na alkur'ani ayoyi guda biyu dalilan li hukumin mushrik fid duniya, wa dalilan ya hukumin shirki il'afi ma da ya kawo hukunci guda biyu dalilin da yake nuna cewa ga hukuncin mushriki a duniya da kuma hukuncin mushriki a lahira duk musiba ne guda biyu Allah ya kiyaye sai ma ya fara da na duniya ɗin, a addalilul awwal fi hukumin mushrik a duniya. hukuncin wanda yake shirka a duniya sai kawo faɗin Allah ta'ala inna la gafiru an yushraka bi wa ya gafiru ma duna zalika liman shi fa shirku ghayru maghfur mala yace ka sani cewa shirka da Allah ba a gafarta inda mutum ya mutu yana yi amma bai mutu yana yi ba wannan kuma shi kenan Allah gafur rahim wal murad bihi ash-shirk al-akbar malaka a wannan ayar babbar shirka ake nufi لأن الله تعالى خص وعلق فخص الشرك بأنه لا يغفر لا يغفر وعلق ما دونه بالمشيئة mala ya ce Allah an kalli ayar abu biyu aka faɗa an yi takhsisi an yi kuma ta'alif shi ne takhsisi Allah ya ce shirka baya zafarta tun da aka ne babban shirka inda karama ce Allah ba zai ce baya zafarta ko? Allah ce ina lalaye ga firu an yi shirka biyu kenan wata take fitar da mutum daga musulunci ba karamar shirka da ba ta fitar da mutum daga musulunci fa khassa shirka bi annahu la yukfar wa allaka ma dunahu bil mashi sai ce wa yaghfir ma duna zalika liman yashi sai kara da cewa amma abinda ba shirka bane Allah ta'ala ya ce wanda ya gada ma yana gafarta kaga kenan karshen aya ya sake fassara ma cewa lallai shirkul akbar ake nufi a wannan aya a farko Allah ya ce baya gafarta wanda ya shirka sai kuma yace yana gafarta abinda ba shirka kenan babban shirka yake ne an fahimci wannan bayani alhamdulillah wannan dalili na farko kenan mala ya ci gaba da cewa wa dalilu tsani hukumuhu fil akhirah sannan aka sake bayanin hukuncin wanda yake shirka kuma a lahira shi da cewa mai annal janna ala sahibi haram wanda yake shirka da Allah ya sani cewa babu shi ba aljanna wa huwa mukhalladun finna kuma ya sani in ya shiga wuta ya shiga kenan ba shekara biliyan kaza ko tiriliyan kaza ba in ya shiga kawai khalas ma'a salama. Allah ya kiyaye kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar kamar yadda muka fassara wa idza kana hukmuhu fi dunya la yukfar mala yake cewa idan wanda yake shirka da ubangiji a duniya ba za a gafarta masa ba wa fil akhirah mukhalladun fin nar sannan a lahira in ya shiga wuta ba shi ba fita wal jannatu alayhi haram aljanna akan sa haramun ce to fa innahu fid dunya aidan tatarattab alayhi ahkamud dunya mala yace a duniya za a dora masa hukunci na yanda ake kafiri a duniya yanda ake mu'amala da kafiri a duniya musulunci yake kallon sa to shi ma haka za a masa wannan kallon amma da ya tuba ya da musulunci shi kenan wani abin da ya faru ya faru to sai malam sai jero abubuwa guda biyar da ake mu'amala da wanda ba musulmi ba a nan duniya na farko annahu taɗallaka zaujatuhu minhu idza kana mutazawwij idan mutum ya yi ridda a shari'ar musulunci ba sai ya ce a cikin matarsa bala kawai kalas ta sauku ta saku kalas ba sai ya taya kaje da za a bukata wani fayyufan ragu baina huwa baina za a raba su kwata-kwata illa ayyatu sai don yi tuwata wannan kuma sai a dawa masa da matar li'anna musulima ko huwa kafir domin shi musulmi ne ta kafir shi ita musulma ce shi kuma kafir ka kuma za a yi musulma ta zauna kasan kafiri ba zai yi la tabqa fi ismatin kafir a ƙa'ida ta musulunci mace ba ta zama a ƙasan kafiri ta'ala, الله na illu هن wa لهم ولا illu na لهن haka Allah ya faɗa a cikin suratul mumtahana aya ta ko su mata muminai ba ta halatta ga mazajen su mushrikai ba su ma mazaje mushrikai ba su halatta fi saduwa aure ko aure tsakaninsu ba tsakaninsu da mata musa kaga Allah ya yanke mu guda biyu kal ta bangaren namiji da ta bangaren matan duka ya'ani al kufar <clears throat> wa qala ta'ala wala wala tunkihu al-mushrikeena hatta yu'minu ayat baqara sannan ma da ya sake tabbatar da cewa ba aure tsakanin kafirai saboda Allah ta'ala ya faɗa a cikin bakar cewa wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada mata su take su auri mushrikai maza har sai sun imani har sai sun yi imani balma har mace mushrika ba a aurenta wanda shari'a ta yi sauƙi shi ne a halin kitab mace kirista ce mai kame kai ya halatta musulmi ya aure ta a nan kuma sai ya duba matsala za ta iya musulunta in sha'ar amma ta kasan ba musulunta ce baka aure ta ga a ƙarshe a yanka kuma za su shiga nan ko siridda ko a samu matsala to amma shari'a ta kalli mai ya fi yawa a galabiyya a galabiya idan musulmi ya auri kirista tana musulmi ko da an sami wani ya auri kirista ta mai da ayansa kafirai ko ta yi kaza wannan bai sa kuma shi ke na hukunta a soke shi an bayyanta wannan wasu a kan naga a ah, to yatin an taɓa samu kawai shi ke musulunci da ido biyu yake tafiya a galabiya a cikin ɗari za ka samu tamanin ko tasa'in suna musulunci in an yi rashin sa'a bai ba goma nan ba ko ashirin kaga akwai fa'ida da maslaha tarin da rinjaya amma da a ce in bata ta auri kirka ta auri musulmi yawanci rijda suke su koma kafirci to kaga ya musulunci ma ba zai bude kofar ne amma a rijal kawamuna ne shine asali sai dai mutum zai iya guduwa saboda gudun kai zai shiga abin da zai iya fita ba wannan kuma wani abu amma a haramta ba zai yi mala ya ce hukunci na biyu da ake wanda ya ridda shi ne annahu idan mata la yi salla alaihi wa la gasta idan mutum ya mutu ba musulmi ba ba a masa salla kuma ba a masa wanka haka za a ɗauke shi a je a cilla shi cikin rami shi kenan a tafi kabarin ma ba sai an masa gabari ba hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu daga ta annabi sallam mahaifina ya rasu kuma mushrike ne annabi sallam ya ce ka je ka binne shi kawai ba a ce ka masa kabari ka je ka masa rami kawai ka sa shi kawai ka rufe a wuce ne Allah ya kiyaye to mala ya ce hukunci na biyu ba a masa talla ba a masa wankan gawa hukunci na uku akan wanda ya ridda ko wanda ba musulmi ba annahu la yudfan fi maqabir almuslimin ba a daukan kafiri a kai shi makabartar musulmai wannan haramun wannan haramun wannan kuskuren an taba samu irin askin da ake askin banza ne ake mara kyau musulmi ya irin askin nan shi kuma kafirin bai yi aka samu hatsari aka rasa a waye musulmi waye kafiri kawai sai ga cewa wannan mai askin shi ne kafiri ta aka ɗauke shi kuma shi ne musulmi aka ɗauke shi a kai shi makabartar kafiri wannan wanda bai aski manzan ba shi ne musulmi ta aka ɗauke shi a kawo shi makabartar musulmi to kaga Allah ba zai kama wanda suke aikin nan ko su sani irin sun gane daga baya to in za a iya cirewa sai a je a cire a kan in bai yi ba kuma shaida a kan Allah ya ji ko ba komai zai ji dukan kila ji dukan yan wuta a gurin ko sai dai rama Allah da yawa ba lalle ya ji ɗin ba ko hukunci na hudu kafiri la yi dukulu makka kafiri haramun ne shiga garin makka an rubuta ma mago duk wannan kusuron shiga makka an rubuta ba wanda yake shiga garin makka sai musulmi la yadkhuluha illa musulmi sannan a rubuta da turanci shi ma ga larabci ga turanci wadda ilama a kara da wani yaren da ya shahara a duniya sawahiliya ko hausa ko faransai da sauransu kuma da ce kafiri ba ya shiga garin maka li'annahu la yajuzu dukhul al-mushrik makka don bai halatta mushrike shi garin makka kamar da Allah ta'ala yake faɗa أجتم توبة يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نزلتم ألا أتي المشركين نزلتم أنا نقل نزوت باوي لن كاكي تاري شي سيكاوي جهان كون يتباكا سيكاوي جهان فلا يقرب المسجد الحرام بعد آنهم هاي ألا أتي دون شكرا حرام ونكافري يغارش غابر المسجد tunda aka kore su na aka yi wannan shi ke tun daga wannan shekara kafirai ba su kara shiga garin makka sai dai mutum ya yi shiga burfi ya shiga amma ba da sunan shi kafiri ba ne ya shiga a wannan ayar masjidil haram ana nufin garin makka ba wa iya haramin makka gaba ɗaya garin makka ake nufi a nan domin masjidil haram a ƙwar'ani tana zuwa da wajen ma'ana guda hudu tana ɗaukan ka'aba ɗin kanta ayar bakara ko wa walli waje haka shataral masjidil haram kaga nan ka'abar ake kallon kai ita ga kira da masjidil haram sannan ana kiran shi kansa masallacin da masallacin harami sannan ana kiran garin makaɗin kanta gaba ɗaya da masjidil haram kama a wannan ayar sannan ana kiran hududu makka borders of makka boda boda boda na makka da suka zagaye makka suna ana kiran su da masjidul haram amma nan makka ɗan ake nufi kafiri ba zai shiga garin makka sai hukunci na biyar akan kafiri shine annahu la wa wala yurith kafiri baya gado kuma ba a gado a nan duniya فإذا كانت زوجته مسلمة وأولاده مسلمين فلا يرثونه dan aka yi rashin sa'a kafiri ya mutu amma matarsa musulma ce ‘ya'yansa musulmai ba za su gadon sa wa ya kunu maluhu li baiti malil musulmin yadda za da dukiyar za a ɗauko ta a kai ta bai baitin mal na musulmi kowa ya amfana illa idan kana lahu waladun kafir fa innahu ne. sai dai idan akwai ɗansa kafiri to a nan shi ke sai zai ƙara da shi sai zai ƙara da ɗansa kafiri sai zai gaje shi amma musulmi ba zai gaje shi فإنه لا فإنه يرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا musulmi المسلم الكافر ولا al المسلم domin musulmi a nan sun yake cewa musulmi ba ya gadar kafiri kuma kafiri ba ya gadar hadisun bukari da musulmi hadisin Usman bin Zaid akwai wani aboki na dan Kenya a Sudan suka gado da shi ya shiga irin wannan rikici babansa musulmi babansa ba musulmi ba shi musulmi babansa kuma ya mutu ya ra'ayi ya ci gadon gobe ne haka dai muka ta neman ya tabi malamai ya ji duban bayani duka dai kusan a ƙarshe sun karkara cewa ba ga sun karkara cewa ba su duk da akwai wanda ba a kalla ra'ayinsu suna ganin cewa to ai in aka ban masa kuma kaza da kaza kila an karbi kafiran an yi waye suke ganin ai dama ya halatta a ci dukiyar kafiri ta wannan babu kawai ya ci abin akwai wannan amma wannan fatawar wanda suka yi yan kaulata ne yan tafi firin yan takfir ne suka yi ba wai malamai ne na da sunan manyan malamai suka yi wannan amma akwai dai ban san wanda ya yi wannan fatawar ba wallawa mala ya fi gaba da cewa da ya kawo wa guda biyar wanda ake wa wanda ba musulmi ba a nan duniya na farko matarsa ta saku na biyu ba za a mana sallah ba za a masa hankan gawa ba sannan na uku ba za a binne shi a makabartar musulmi ba na hudu ba zai shiga garin makka ba na biyar ba zai ci gado kuma ba za a gane shi to sai malam ya dora da cewa إذا إذا ترتب ما idan إذا ترتب الأحكام إذا فعل ناكذا من هذه النواكذ واستمر عليه فلا يكسل ولا يسلى عليه mala yake cewa idan ta tarattabul ahkam idan ta tarattabul ahkam idan fa'ala nakir idan mutum yayi wani abu da yake warware musuluncinsa mala yace abin da aka jero a nan sun haukan abubuwa guda biyar din wata marra alai za kuma za su ci gaba tafiya akan har sai ya tuba daga nan kuma shikenan ما ليك فلا يكثر بلا من سنك با ولا يصلى عليه بلا من صلى به ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم بزاء بالنشاء شاء مقبرة المسلمين با ولا يرث ولا يورث بزي غادا بزي غادا يكون بلا غادي وتنفسخ زوجته منه sannan matarsa shi kenan auren ya tsinke igiya aure ta kare Allah ya ke wala yadkhul makka ba zai shiga garin makka ba wa idza mata ala zalika fa buhu gairu maghfur mala yace in ya sake ya mutu akan wannan ya sani ba ba magana gafarta masa da nabi shikenan ya tafi Allah ya wa huwa min alin nari mukhalladin fiha za a tashi a cikin wuta jahannama kuma in ya shiga ba shi ba fita har abada ta wutar duniya ma wa zai iya jure ta akwai ba na iya jure wutar duniya ba gobara ba a yi ba ana ta gudu ana gidan mai ya kama da wuta na ke unguwa duk an gudu ko ko gurin gas ya kama da wuta duk an gudu duk mun gani a unguwan nan ko gidan mai ya kama da wuta gurin gas ya kama kaga yadda ake gudu ana rikici wata duniya rage ina kuma ga wutar layi? Allah ke قال المؤلف a الله fi في عبادة الله تعالى to malam a cikin bayanin malam ya faɗi cewa yin shirka a cikin bautar Allah to anan malam zai ɗauki kalmar ibada ya mana bayani a kan ita kanta ibada wani mai take ita ibadan kanta sai malam ya ce al'ibada. hiya kullu ma ja'a fi shar'i shine duk abin da yazo a shari'ar musulunci min al-awamir wan nawahi na abin da aka ce ayi ko kar shi ta da ibada Allah ya ce kai in kai yi ibada Allah ya ce kar kai annabi ya ce kar kai in ka ki shi ma kai ibada amru ijabin aw amru istihbab wannan umarni na wajibi ne ko na mustahabbanci ana kiransa ibada aw nahyu aw naha anhu nahyu tahrimin aw nahyu tanzih ko abinda Allah da manzo suka ce kar na haramci ne ko na karhanci ne in ka ki dai kai ibada fal amru idha kana wajiban fa innahu yajibu fi'lu mala yace idan umarin da aka ce ayi na wajibi ne فواجبين في أي كتاش وإذا كان مستحبا فإنه يستحق فعله إذا مستعد إليه خلاص إن كي كان على ذلك من بقى باب الذي أكل والنعي إذا كان نعي تحريم يجب تركه حكى ما لي إذا أكي هني أشريعة وما هني لأن هرمت إليه تفواجبين متنبش وإذا كان نعي تنزيه فإنه يكره فعله amma idan hannun da aka yi ba na haramci ba ne na makaruhi ne wannan in ka bar shi ya fi aikata shi ba a amma ba za a ce ka yi haramun kai ne wannan sai a koma babu na fito ko a yi ta jin bayanai akan wannan wannan tarihi na farko kenan da ma da ya kawo na ibada da abin da Allah ya ce a yi ko a bari in ka yi ko ka bari ka yi ibada malam sai ka kawo wani tarihin au ta ƙus al'ibada ismun jami'u لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال البائنة والظاهرة الظاهرة والبائنة wannan kuma na ibn taymiya ne abin mamaki tambayar da aka ibn taymiya akan ibada shafukan da yayi da da yawan gaske tun daga shafi da arba'in da tara ya fara rubutu ne ibada da abin da yake kaza yake abubuwa tambaya ta dogo da aka masa tambayar nan ya fara rubutu tun daga shafi da arba'in tara, sai da ya kai biyu da da da talatin shida. arba'in da tara zuwa biyu da da da talatin nawa shida kaga wajen shafi tamanin da da biyar ba. tamanin da da bakwai tamanin da bakwai tambaya ɗaya na hannun za kaga akwai aiki ko tambaya ɗaya littafi guda shafi tamanin da bakwai ana rubuta abu sai ban taimiyya ta ne kawai kalle shi ya tokar duniya gaba ɗaya Allah ya ji kansa da gafa amma shi ake zagi akwai na zagin sa akwai wanda suka sai ban taimiyya ya yi ridda gaba ɗaya ba ma ibn taymiya ba akwai wanda suka ce idan ka ce shekul islam yanzu ni ina nace shekul islam ibn taymiya na yi rudda shi ran kiyama wuta za a kai to kaga ita laraba suke cewa wal sununu funun hauka ba sai wanda a kai shi da walau bala ko gidan ma'aikata hauka yana da nau'i nau'i dai. wanda yau musuluncin nan ka zo ka kafarta shi ko ka ce aka ce shekul islam ma an yi rinta kaga wani rashin hankalin baka sai na ma za ka tashi ba Allah ke shi ke cewa al'ibada malamin timiya kenan ismun jami Kuma ka ce ibada wani suna ne wanda ya gami da kulli ma yi hibbu Allah wa yarda duk abin da Allah yake so ya da shi ya shiga cikin al'ibada min al'aqwal wannan aiki din na magana ne wal a'mal ko kuma aiki magana ce ko aiki albabina wazzani aikin boye ne a ke nan, ko kuma aikin da kake a fili ko waye ne muna sallah a fili muna gani amma kafin kai sallah ta kudurta wani abu ne sai yanzu ma da ya shigo yana nafila sai da ce an shigo ne nafila kaga wannan kudurcewa in na shigo ne nafila shine mai aikin zuciya da ya tayar kuma yana yi shi ne mai aikin gaba to shi ne albaɗina wanzari abinda ka kudurce za ka yi wajibi ne mustahabi ne ka ga aiki ne na zuciya a fili kuma kana aiki shi kenan shi ne na malamalu bin za a fi جاء min الشرع من wahi, da داخل fi musamman iman. mala arraji yake cewa duk wani abu na umarni ko na hani yana shiga cikin sunan imani sai mala ya kama misalin ibada sai ya ce as-salatu ibada wa zakatu ibada wa sawmu ibada wal hajju ibada duk wannan ibada ne wan nadaru ibada ba kance shi ma ibada ne mutum ya kudirta cewa in ya samu kaza zai wa Allah ibada ka in ya samu kaza zai wa Allah ibada ka ba wai sai ya sa sharadi ne in Allah ya mun kaza zan yi wannan akwai matsala ba a ciki to ya yace har ba kance ma ibada wazzabu ibada haka yanka ibada waddu'a ibada daga hannu ka roki Allah ibada ka ga kenan ka fahimci ibada kake ba shi ka gani a kasa ba dama ibada ne maganar Allah ya amsa ma a fili bai amsa ba kai na ibada kake kuma ya ajiye ma a lahira ya baka ai ya bugo ko wani bala'i ya ce a ture man ya ce abin da kila kai kake so amma shi ba ya fi abin da ya ce ba Allah ba ni zan nan shi da ya gani a kan to amma kuma ubangiji ta'ala zai ma abin da ya fi alkhairi gare ba kai abin da kai kake ganin shi ne. alkhairin wadda ibada wadda wakulu ibada dogaro da Allah ibada warragba kwaɗayi na Allah ya gafarta ma ko Allah ya baka aljanna ibada warraba tsoro wanda ba wa kowa sai Allah ibada wal jihadu fi sabilillah ibada haka jihadi wal amri bil ma'ruf kaga abu kaga wani baya kaza ka sai dinka kaza ka ga wani ya ta lokacin saka sai da ka yi zikirin Allah da ka yi fi Allah! da ya fi da ka zo ka yi ta lokaci ko ana suluka ko ana tara ana ta shirme ka sa'a mutum ka ce wallahi da zikiri kai ko makaranta ka je kai karatu da ya fi alkhairi an fahimta shi al'amri bil ma'aruf ibada wannan yu'amil munkar ibada ga wani yana saban Allah ka same shi kamar sawa'ani Allah zai baka ladan ibada ka hau abin hawa an kunna yan mandiri ko an kunna kiɗa ana ta yi sai ka masa wa'azi ka ce wallahi da shek jafar ga kunna da ya fi alkai duk wanda zai samu ladan amma yanzu kidan nan ga shekarar ɗari kana jin kiɗan an tambaye ka me ka karu da shi ina yake ba ka ɗan yi injoyin ya wuce kuma shi ko ina yin zo ya tafi to mai amfani kuma a ran kiyama ka ka sami zunubi jingi kuma ya kashe ma zuciya ya hana ƙur'ani ya zauna ya hana zikirin Allah ya zauna ya tara ma ɗan shi ta shi kalbani ke cewa malaman arba arba'a gaba ɗaya sun yi ijimai akan haramcin kiɗa da waka da suke haɗe da kiɗa ijima'an tun daga abu hanifa imamu shafi'i imamu uh, abu hanifa shafi'i ko shi biyu ima uh, abu hanifa malik shafi'i ahmad duka waɗannan malalbani ke cewa in ittibari a kan haramcin kiɗa da waƙa wasu take haɗe da kiɗa Allah ya kiyaye ba gangan mu daina ɓata lokacin suka masa wa'azi in ya dena ko bai dena ba kai dai ka samu mai ladin kaga abin da muka rasa ne kenan zaka ta bincike ga laifi yayi yawa ba a magana ba a yi ba zan iya ganin 'yan sunuka suna yi in ce ina mai sunukan nan zauna da shi in kira shi mu zauna nuna masa hatsarin abin zai daina in bai daina duka ba zai cire lokutan sallah za ka wuce gurin sunuka kuɗa na wuce la'asar fa ana kiran la'asar amma mutane sun cewaye dan Allah wani irin hankali ne ayyu aqlin hada to dan Allah ya da an zo an masa an samu mai gurin an ja kunnan an masa ne na zo ka zo wani ya ba zai daina ba akalla zai rage in ma ba daina duka ba lokutan sallah a tsaye da ita akalla ki ta amma yawanci suke ta mamakin mutane ina sabon gaba a sallah amma ba ruwana da abin da ake na lebe ta kai yaran unguwa ba ma iya ganin sun yi wani abu mu gyara musu haka za su girma gagarin mutane yaran unguwa ƙanana za ka wuce ana ban ka to masallaci don me da za ka wuce suna ban ka tsaye da suna ka ce a yi sallah tashi a yi sallah ka bi su ta tsaya sun tashi ba su tashi ba ka faɗa musu ka rage musu wannan ka sake nuna musu ba ah, me yasa aka sa lasifika a masallaci ba don ku zikuto ba da abin da kuke ku daina an sa buku lasifika ku zikuto zai kama hankalin haka ne ba mun gode tashi yau ka yi gobe ka yi jibi ka yi in ka fito suna ganin ka za su fita a guji ba a ci nazara ba ka ɗauko shaye-shayen an bashi ya toshe mutane duk dan shaye-shaye za ga yana girma mutum ka ba shi kuɗi mai ka ninka masa kyauta kana masa nasiya ka ga ikon Allah akalla in yaganka zai ki sha akalla ba zai sha inda za a gan shi ba amma ba a yi sai a zira ido in to masallaci in ta karatu ko in ta abubuwa na amma ba zan ga abin da wani baya yi in ce ka yi ba ko yana laifi in hali kaga wannan gabar an samu babban aibiya ce Allah ya samu laifi wal ihsan ila al jiran ibada mala yace kyautata wa makota shi ma ibada yau za ka katon gida dan karamin wani gida a jiki Ɗan ƙaramin gida a jikin da ya rurushe ma wani amma ga kanta mai gida a jikin Don Allah ai ko don a wuce a gani ma ya kamata ka ji kai ya kamata in gyara masa gidan ya kamata injin da nake da shi na bashi ruwan da nake da shi a gida na ya ja shi ba ji cewa yana kusa da mai kuɗi me a ciki me zai rabu da shi masu yin wannan ba su da yawa wasilatul arhami ibada haka da zumunci shi ma ibada kaga nan malam sai kawo ma misalan abin da za a yi za ka yi a sai ka yi bauta wa kadhalika nawahi yatruku hal muslim ta'abbudan lillah haka abinda Allah ya hana na laifuka musulmi ya bari shi ma ibada ne fa ya turku shirka ya bar shirka wal udwan ala nas da kuma ta'addanci akan mutane gurin zubda jini yau zubda jini suna sun mai da shi neman kuɗi shi ke a zubda jinin mutane to don Allah kuɗi ne ka kwata sai ka kashe mutum ko bai san ka ba ka san shi wani ma ba shi ba ya gane ka ko ya san kawai kisa ne ko ya ji masu da sunan bai samu komai a gurinka ba ko kuma wani abu kawai ko ya samu ma ya kashe mutu Allah ya kiyaye to malai yace yi wa mutane ta'addanci ta bangaren ta jini wannan hatsari ne babba wa fil amwal haka kwace dukiyar mutane laifi ne babba wa fil arab shiga mutuntun mutane mace ta sa kabi da hijabi ka dinga cewa ai watakila karuwanci ma take tafiya watakila kaza watakila ka ka kaka wa kadalika jahadil haqq mutum ya jayya da gaskiya an faɗa ma gaskiya in ba za ka yi zai karba? ka ce na gode Allah ya san in ma ba za ka yi maka gode shi ke nan amma kai inkarin gaskiya wannan laifi ne babba wa ya ta'abbadu bi Allah ya fa'ala al-munkara sannan mutum ya dinga cewa faɗa zuciyarsa ni ba zan yi saman Allah ba shi kansa wannan ibada ce ka dinga cewa ni zuciyata da ke sakin sanin saba Allah in sha'a ka san zuciya ka baka da maki kamar ga zuciya ga shedan suna ka ga aikin da yau in ba Allah ba za ya maka tsallake ai ba zai yi to Allah ya rubuta yan aljanna dole bayan zuciya za ta yi ga za a jikinka amma bayan za ta yi wutar fada da ita za a shiga amma ta yadda a shiga wuta innan nar tana amaratun bisu kuma ta samu abokantaka da shaidan abokantaka mai kyau ga shaidan ga zuciya da ke ta takura mutum to duk wannan bala'i na suka ce baku isa ba shi kansa wannan baku isa ban ibada ne mala ya ce kamar zina ka ce ba za ka yi zina ba ibada ne kamar shan giya ka ce ba za ka sha giya ba ibada ne taba wa iyaye ka ce ba za ka yi ba shi kasa ibada ne wani giba da cin naman mutane shi ma ana mai da shi yanzu fashion book wasu ma'ado suke da shi cin naman mutane waliyar lan da mata ne kada suke wanda ya fi shahara amma yanzu tun da aka ba da dama ko mutane suka ba kansu dama <coughs> ko ina majalisa shi ke nan gwamnati an halatta wa mutane kowa mutane sun halatta wa kansu shiga haƙƙin mutane da cin naman mutane da zagin wanda baya nan da zagin shugaba da waye ga shi nan da suna ganin wai shi kenan ba ku a haukan mutane suna ganin ba ku Allah ya kiyaye wannan nima da gulma ka je ka kai korafin wane ka sake zuwa ka fada ka haɗa faɗa da shi ne namima ya shi ma haram wa ta'amuli bin riba cin riba in ka je bankuna ne ba magana ya sai abin da ya shi ma haramun gaskiya ba zan ci riba shi kansa ibada ma da ta kullu haza ibada a nan ma da kawo mana misali bangare bangaren aikata ibada da bangaren barin sabo kuma duka ya kira su ibada kaga kenan ibada tana da faɗi ba sai aikata abin mai kyau ba kadai abarin saban Allah shi ma dai ana kiransa ibada da haka sai ma dai ce fal ibada al awamir wan nawahi fal awamir taf'aluha ta nawahi tatrukuha ta'abbudul ta'abbudan lillahi azza ma dai ce kenan a takaita dai ibada kala biyu akwai yi in kai kai ibada bari in ka bari ka yi ifa shi ne a daga ci gaba ɗaya bayan da ma yake so ya yi bayani a karatu na gaba za mu ji anwawul awamir wan nawahi su kansu umarnin nau'e-nau'en su hanin nau'e-nau'en su insha Allah ta'ala salamu alaikum wa rahmatullah